A yamai idan aka ce ambaliyar ruwa sai a dubi ruwan sama kawai ko bacewar kogin isa alhali akwai nau'in ambaliyar ruwa na uku da ke da nasaba da hauwar shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan ruwa da ke fitowa tare da janyo ambaliyar ruwa a saman ƙasa nan za ku samu gidaje da ke cika da kuma gidajen da ke cikin gini da ke cika da filaye da ke cika bayan haka akwai hanyoyi da ke kacewa. Mike dalilin hawawar ruwan shimfiɗar ƙarƙashin ƙasa da kuke magana a kai. A nan yanzu ina aikin tantance fasalin abin da ke faruwa wato ina hada hanyoyi da dama a fannin. Kenan nan mun lura cewa a ƙasa da mita goma na farko akwai wata shimfiɗar laka da ke hana ruwa wucewa domin su je ƙasa kwarai. Lamarin da ke zama bisa la'akari da halin ƙasa wata ambaliya a saman ƙasa. Kwaran guntiye na akwai wurare da dama da ruwa ke kasancewa a tsawon shekara. Kenan wata goma sha biyu bisa wata goma sha biyu kamar Sunisi, Dar Salaam, Bobiyo, fulan kwara da sauransu akwai ina da kuke da fasalin ruwa haka kenan kuna da shara dauda a fili domin bunƙasa da yawaitar cututtuka da ake iya ɗauka ba haka kuma kuna da kuma haɗuwar shimfiɗar ruwa da salanga da ke taimaka wajen gurɓacewar ruwan ƙarƙashin ƙasa Baya unguwannin da kuka zana, ko akwai wasu unguwanni da ke cikin wannan hadari? Haka ne sosai, na abin da muke nan muna yi shine na tsara taswirar shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa, wata taswirar da ke sake fasalta matsayin shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa a wurin. Ba haka kuma muna da MNT wato nau'in fasalin kimiyya na wurin. Bisa la'akari da shimfiɗar ƙasa muna a'aza MNT da taswirar shimfiɗar ruwan ƙarƙashin ƙasa ta yamai. Ta haka za mu iya hasashen makomar wuraren da za su fuskanci ambaliya. sektor Me ya kamata a yi domin a tunkari wannan matsala da gaskiya? Ni ina ganin ayyuka ne kamar abin da muke nan muna yi bayan komi ayyuka ne na bincike domin za mu yi ayyukanmu za mu gabatar da ayyukanmu ga magabata idan suka amince da aiwatar da su idan muna ganin wata rana za mu zo ƙarshen wannan matsala.